Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, mun tattauna da wani masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata wanda yake janyo cututtuka da dama. Kadda yana jaku da nisa ga da yadda hirar tamu ta kasance wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. sunana abubakar musa macika to alhaji abubakar musa macika ko me kawo ka amurka ah, abin da ya kawo ni amurka shine akwai taro da aka yi a new york a kan ah, underground water wato ruwa wanda ke karkashin ƙasa su masana sun taru daga ƙasashe na duniya an yi bayanai an yi ƙasidu da sauransu to wannan shine dalilin zuwa na yan halarci wannan taron wanda mun riga mun gama shi sa na kawo muku ziyara a nan BOA Hausa. To muna godiya da wannan ziyara da ka kawo mana birnin Washington DC. To da farko shirin noma tushen arziki zai so ya san ko me kuka tattauna a wajen taron. tunda ka yi batun ruwa ruwa kuma an aka yi batun ruwa ana maganar abin da ya shafi kusan komai sai da shi za a yi musamman a kasashenmu wanda ana karancin ruwa na sha da wanda kuma ake amfani da shi musamman wajen noman rani to amma dai za mu so ka yi mana bayani akan ainihin shi makasudin taron abin da aka tattauna na wato ƙashin bayan taron shine mu masu haƙo ruwa ne wato ruwan karkashin ƙasa on the ground water to tunda muke haƙo shi to ya zami mu kare shi daga gurɓata shi ne ƙashin bayar maganar da ta tattara mu domin ruwan kala biyu ne akwai contaminated water akwai wato akwai gurɓatacce kenan akwai gurɓatacce daga farkon ginin rijiya wannan dalilin ma ya sa majalisar ɗinkin duniya ne ta maganar lafiya who ko mm. shine hukumar lafiya duniya ba ɗinkin duniya na gode dalilin da ya sa ta ce a bar amfani da rijiyar gargajiya open wells dalilin shine babu yadda za ka yi karaba wannan gurbataccen ruwan da ke sama kada ya hadu da na karkashin ƙasa wato ah, contaminated water kada ya hadu da underground water to wannan shine makasudi a zo a tattauna ya za a yi a raba su don kada ka zo an maka bohol domin an yadda da a yi bohol a sha ruwanta to kar ya zama an yi bohol din kuma tana haduwa tsakanin gurbataccen ruwa da ke sama da kuma underground water wanda ka samu to idan ba a raba su ba to an yi ba a yi ba kenan ba bambanci tsakanin bohol da open wells To da ka yi maganar ruwa na ƙarƙashin ƙasa wanda a matsayinka wanda ka jima kana harkar haka bohol. Ban sani ba ko shekaru nawa kenan ya ɗauke ka kana wannan sana'a? Ina kai shekara talatin ina harkar gina rijiyoyin burtsace. Shekaru talatin. Kwarai kwalalle an sha miya a harkar. To za mu so mu ji ƙarin bayani dai akan taron. To ƙarin bayanin shi ne kaga idan ruwa ya zamana yana haduwa da surface water da underground water to zai cutar cutar wannan za ta shafi mutane za ta shafi dabbobi to wannan shi ne mu masu gina rijiyoyin burtsace a duniya an yadda mu gina a sha to kuma abin rashin jin daɗi sai ka tarar da kuma an gina kuma tana haduwa da ruwan da ke da gurbatacce da kuma tsabtataccen ruwa na ƙasa to kaga an yi ba a yi ba shi yasa wani lokaci ga ana ta uh, treating malaria da typhoid to amma ko ka sha maganin na ɗan lokaci ne domin daga ruwan da kake sha ba ruwa ba ne tsabtatacce yana haduwa da gurbataccen ruwa to wannan shine ƙashin bayan wannan taro kada ya zamana ga ana tunanin mun yi bangare uh, wanda akwai yarda da natsuwa da ruwan da muka bayar amma kuma a uh, zahiri ba haka ba ne. To kamar kasashe na wajen suka halarci wannan taron tunda ka ce taro ne na duniya wanda ya haɗu da kasashen Afirka da kuma sauran yankuna na duniya. Haka wato kasan maganan corona din nan ta sa abubuwa sun yi tsauri kwarai a duniya a rajista da na gani kasashe 25 ne kuma mu 25 dan nan da muka zo da 'yan gari da muka haɗu ba mu wuce mu hamsin ba amma yadda muka zauna hall din nan zai iya ɗaukan mutum 500 ko sama da haka amma mu hamsin da wani abun nan haka aka rarraba mu saboda maganan social distance daga wurin za ka iya tambaya za a iya baka amsa ba sai mun mace junanmu ba to haka aka yi aka tashi lafiya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar yanzu a madadin abubakar musa macika da na hirar da shi sai jun leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Kwanta baya shi ne ya ci da mu, sannadin arzikinmu shi ne uwa uba. Ku mu dinga noma tushe na arziki, mu kama noma ya iya da shi gaba. Kar mu wanda baya shi ne ta